أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما shin su ne suke raba rahamar Ubangijinka, ya kai wannan manzo, su ba da ita ga wanda suka ga dama, su hana ta ga wanda suka ga dama ko kuwa Allah ne yake yin haka, mu ne muka raba musu arzikinsu a duniya, muka sanya mawadaci a cikinsu da talaka, don sashen su ya zama mai hidima ga sashi, rahamar Ubangijinka a lahira ga bayinsa? ta fi alheri akan abin da waɗannan suke tarawa na rayuwar duniya mai ƙarewa.